الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayaka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan yammaci na litinin 24 eh ga watan muharram a wannan shekara ta 1433 daidai da goma sha tara ga watan goma sha biyu watan disamba shekara ta 2011 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka umdatul ahkam a inda ake cikin kitabul li'an kitab na goma wannan kitabul li'an wanda yake daga hadisin farko da hadisi na biyu da hadisi na uku da hadisi na hudu hadisin sa'ad bin abi waqas da abdu bin zam'a dan uwa muhammad nasir ibrahim ya karanta shi a rana ita sakamakon tafiyar da ne zuwa gombe kuma ban yi tsammanin akwai wata matsala a ciki ba dan na san wani daidai gwargwado yana kokari sosai da sai alhamdulillah kawai tambaya ɗaya ne na ce an naɗa ya ce ba a naɗa ba kuma duk waɗanda na tambaya an naɗi karatun aka ce ba a naɗi karatun ba to yanzu ya shawara za ta kaya eh ga ce za a maimaita mawuyaci man faɗa abin da ya faɗa eh kace saboda a naɗa to ubangiji Allah madaukin sarki mana gam daga tar Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya albarkaci ilimin baki daya kitabul li'an idan aka ce al-li'an masdar ne na la'ana yula'inu li'an fi'al kenan la'ana yula'inu li'an hajaba yuhajibu hijab qatala yuqatilu qital khamara yukhamiru khimar haka wazanin shi yake a sarfu kuma idan aka ce fa'ala ma'ana la'ana abu ne da yake da abin nan bangare guda biyu wane da wane yayi an yi maka kayi shi yake nufi da mufa'ala abin da ya faru ta bangare guda biyu ma'ana da aka ce li'an da zara an ce li'an abu ne da yake gazgatuwa zuwa ga bangare guda biyu miji da mata kenan miji kadai baya li'ani mace kadai ba ta li'ani sai an hada su su guda biyu din sannan sai ya zama na an yi li'ani domin idan abin da ake nemi da li'an shine nisantarwa lugha shi miji ya nisantar da cikin da matar shi take dauke da shi ko dan da ta rungume a hannu dan da ke hannunta ya ce wannan dan ba nashi bane ɗayan abubuwa guda nawa ko dai cikin da take dauke da shi ko kuma ɗan da ta haifa ko kuma ya ce ya ganta tana zina wa inna ma li zawji an yaltala an bi hamlin aw ru'yati zina in ji mai al'asumiya mai tufatul hukam yake cewa wa inna ma li zawji an yalta'ana miji ya samu ili'ani da matashi bi nafi hamlin dan ya kora cikin da take dauke da shi ya ce wannan cikin ba nashi ba ne kullura auru ya ce zina ko ya ce ya rantse da Allah ya ganta tana zina wani shine hukuncin li'ani ita kuma ta ce ta rantse da Allah abin da ya faɗa din nan ba haka ba ne kaga ya rantse da Allah cewar ciki ba nashi ba ne ko ɗa ba nashi ba ne ko ya ganta tana zina ita kuma ta rantse da Allah cewar duk abin da ya faɗa nan ba haka ba ne tabbas bai ganta tana zina ba ce zina ba tabbas cikin nan nashi ne tabbas dan nan nashi ne wannan kuma ana yin shi ne a gaban alkali in kai ne shugaban malaman duk duniya ba ka isa a falanka a ce za a yi wannan ba tsoraka kwata-kwata ma ba aiki ne na malam ba ma'ana ba aiki ne na mai fatawa ba kawai shawarar da za ka iya basu shine ka tura su zuwa ga hukuma domin wannan al'amari ne mai girman gaske al'amari ne ba kankanin al'amari ba al'amari ne mai girman gaske kuma babin li'ani shike da wannan in ba din babin li'ani ba wanda ke faruwa tsakanin miji da mata nan ne kawai ake li'ani amma wajen miji da mata ba a yi me muke nufi wajen miji da mata idan ya ce ya ga wani yana zina sai aka ce ya kawo shaidu hudu bai kawo ba to bulala tamanin ce ba za a karɓi rantsuwar shi ya ce billahi la ila illa huwa ya gan shi yana zina ba ba zai bai sai ce zai yi rantsuwa ta biyar fushin Allah ina duk wannan ba zai ba ko shaidu hudu ko bulala tamanin wannan shine hakan nan mata ta ce ta ga wani ai wannan ai dan nan ba nashi bane ai haka zaka ji ana faɗa ai dan nan ai ba nashi bane ai su suna da tarihin ba nashi bane muddin yace ba nashi bane ko ta ce ba nashi bane muddin ba ma'auratan ne bi ba to shikenan kawai ko ta ba da dalili na cewar ba dan shi bane ko ai mata bulala tamanin batun cewar za ta yi rantsuwa ko zai yi rantsuwa babu shi rantsuwa yana tana shiga ne tsakanin miji da mata kadai mu ubangiji Allah madaukin sarki ya zayyana mana yace azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin wa mi'ata jalda wannan kenan sai aka biyo da wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum na jalda duk waɗanda suke jifan mata da zina haka kawai ya ce ya ganta ta zina ba matan shi ba ya ce ya ganta tayi yi zina to hukuncinsa ya kawo shaidu hudu ban da shi ai shi mai shigar da ƙara ne shaidu hudun nan su zama maza da Allah ta'ala ce arba'ata wallati ya kyan alfashatan min sai kuma su shidu alaihin arba'atan minkum tun da ya ce arba'atan da ha'u ta'anis ya nuna kenan maza ne minkum su zama ku musulmai in ya zayyane su aka fayyace shi kenan in ba haka ba bulala tamanin babu cewar wallahi zai rantse da kur'ani. wallahi zai rantse bil duk ba duk rantsuwa ba za ta amfane shi ba da Allah ta'ala ya wannan magana sai ya ce wallazina yarmuna azwajuhum waɗanda suke jifan matayensu da zina walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum kwata kwata ba su da shaidu guda nawa hudu sai karan kawunan su kadai to anan ne kawai rantsuwa za ta yi amfani a ina a tsakanin miji da mata to fa shahadatu ahadima arba shahadatin billahi innahu lamina sadiqin to anan sai ya rantsuwa hudu billahi allazi la ilaha illa huwa ya gama tashi ta rantsana kuma ba ya gama tashi ba ya ga wanci dan zai magana ne ta yadda babu wani su dabarin zance da zai shiga ciki ya gama tashi wance tunda ga ta gashi ya nuna ta ita din ya ganta tana zina za ta shuru da bakinta sai ya kammala billahi allazi la ilaha illa huwa sai yayi so nawa so hudu sannan na biyar sai ya ce la'antar Allah ta tabbata a kan shi to wannan ya kammala sai ya koma gefe guda wa ya darau an hal azab abin da zai hana yi mata bulala ɗari ko yi mata rajinmu tun da mata aure ce ko abin da zai hana ai mata rajinmu an ta shahada an ta shahada billahi arba shahadat shine ta rantsuwa hudu shine kawai abin da zai hana mata azaba ita ma za ta rantsuwa billahi allazi la ilaha illa wa abin da ya faɗa din nan ba haka bane ƙarya ne na biyar sai ta ce fushin Allah ya afka mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine li'ani a lokacin da miji ya gagara ya kawo shaidu nawa hudu in ba shi ba duk wani wanda ya gagara ya kawo shaidu hudu muddin ba miji ne da matar shi ba to kawai bulala tamanin ne ɗaya kenan na biyu kuma ba za a sake karɓar shaidarsa ba har abada na uku kuma wannan tintirin fasiki ne illallazi na tabu to wannan shine abin da takaitaccen bayani akan abin da ya shafi li'ani da yake gabanmu da za a shiga ubangiji Allah madaukin sarki ya tsara al'ummar musulmi da shi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو أن أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة ana abdullahi bin umar radiyallahu an an karba wannan hadisin daga abdullahi dan umar umar dan khattab ubangiji Allah madaukin sarki ya kara musu yadda da dan da uban domin dan sahabi ne uban ma sahabi ne yace anna fulana bin fulanin lalle wani dan wani kun ga kaida kenan idan abu ya zama akwai zubar da mutunci a ciki akwai wasu abubuwa ana sake suna ana sake sai ta ya ce wani dan wani bai faɗi sunan wanda abin ya faru a kan shi ba wane dan wane sai aka ɓoye sunan shi qal shi wane dan wane din da ba a ambaci sunan shi ba amma ga yin shiga cikin mubahamat a ilmul musalla hadith zaka same su amma ba wurare da ake sanya su a matashiya na kan hadisi ba qal yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita ya ma'aikin Allah me zaka ce ka ban amsa ka ban fatawa ka gaya min lau an allau waje da ahadu na mar'atuhu ala fahisha inda mutum zai sami mai ɗakin shi tana aikata alfasha la ilaha illallah in mutum zai sami mai ɗakin shi ya ga mai ɗakin shi tana aikata alfasha kaifa suna ya ma'aiki Allah ya zai in ta kallama in ya hurta magana ya ce ya ganta tana zina ta kallama bi amrin afim ya yi magana magana mai girman gaske daga cikin girman da za ku ce ya kawo shaidu guda hudu in bai kawo fa eh za mai bulala tamanin wa in sakata in yi gumda bakinsa ya sama bakin shi a mawali sakata ala lizalik zalik ya yi shiru dai akan abu mai girman gaske kun shiru ya zai yi to قال فسكت النبي sallallahu alaihi عليه وسلم فلم sai ma ake Allah tsira da دا Allah الله tabbata a gare shi ishuru bai amsa mashi ba al'amari ne mai girman gaske wannan dole ka wannan dole ishe ka karatu zaka dinga jin maganganu a bakin mutane wani ya ce mai ɗakin shi kaza wani sai ka shuru in ba mutum ya nuna ka ya fayyace maka da kai yake ba yana son ka bashi amsa ko ka bashi fatawa nan sai ka bashi abin nan falam yujibu bi amsa mashi ba falam ma kana ba'da zalik lokacin da aka dan samu tazara tsakanin lokacin da ime wannan magana aka dan jinkirta haka aka samu wasu awanni ko kwana ɗaya ko wani abu haka makamanta haka a tahu sai shi mutumin ya sake zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa qali sai ce innal ladhi sa'altuka anhu lalle abin nan da na tambaye ka shi dazu qad bitulitu bihi an jarrabe ni da shi an jarrabe ni da shi sai malamai suke cewa kan yi lokacin kawai an kirkiri tambayin ne eh sai kenan hakan ne to kenan ba shi da amfanin mutum kawai don ya a majalisi ana ta tambaya shi ne kawai bai yi ba shi ma ya ce zai kirkiro tambaya ya yi tambaya kun gane ko ko kuma abin ya faru ne ya dai rasa makamar da zai yi magana sai ya fara shimfiɗa da ya gano salam ya shiru a lokacin da bai iya haƙuri ba sai ya sake dawowa kun gane wannan magana da kyau ƙa'idar ita ce in dai mutum yana da yaƙini yana da tabbas wannan ɗaba nashi ba ne to ba wani abin aibi ba ne ya kai magana ga gaban alkali don me zai shigar da wanda ba nashi ba cikin shi daga cikin manufofin musulunci akwai tantance tsatso ‘ya'yanka su zama ‘ya'yanka ‘ya'yan da ba naka ba su zama ba naka ba kun gano wannan wanda yake hakan zai haifar da cin gado ga abin da bai halatta ba kun lura da kyau amma ba haguwar dabarar da wasu maginanta suke ɗauka wasu ya rubuta takarda ya ajiye bayan ya mutu wasu ya ɗauko takardar a ce ya to ai ya fitar da wani da wani da wani ya ce ba 'ya'yan shi ba ne ana wani ko bayi wannan ba musulunci ba ne kwata-kwata ba abin da ya sha kanmu da ba 'ya'yan shi ba ne kun gane jumlar ba to yanzu da wa za a yi li'ani da matar da kabari shi ko kabari in ta da'uhum la yasma'u da'akum walau sami'u mastajabu ku to wannan ba haguwar dabara ce wannan sai ya zama akan gado kawai a zo ya ta rikici ai ya ce da wani da wani ku ba 'ya'ya bane ya ce bayan ya rasu yanzu kenan za ku tona ma babanku asiri shi yake da ko dai ya kai magana gaba ko igum da bakinsa amma wai ya rubuta takarda cewar da wani da wani da wani ba 'ya'yan shi bane sai ko an zo raban gado kada a raba da su kun gane wannan dan ba 'ya'yan shi bane shi ya yi shiru ne dan dai gudun rikici ai yanzu wutar rikicin da ya kunna ba wai da akwai abin da fa fetir da shi da kaso ne fushi eh ai yanzu ba fetur ya kunna ba nnpc ya kunna wa matatar gaba ɗaya kenan ai ba haka yake ba waɗannan rikita-rikitan za ka ji su suna ta zuwa ko bai rubuta ba sai yi magana da cikin ko babban ɗan shi ko dai wasu ya ce to su sani fa da wani da wani ba 'ya'yan shi ba ne saboda ko an tashi da bangado kada a raba da su wannan ba musulunci ba ne abin da yake musulunci in ya san haka tun da sauran ransa ya ɗauki maganar ya kai gaban alkali ya ce gashi gashi gashi gashi sai ya rantse da Allah ta rantse da Allah sai kotu ta tabbatar da ba 'ya'yan shi bane kun bai wannan da kyau amma in ce wai zai rubuta takarda ko zai faɗa da baki ko ya faɗa wa makwabcinsa ko ya faɗa wa limamin su ko ya faɗa waye dan an zo rabuwa fitar da su wannan zai haddasa su rikici ne kwata kwata na ba musulunci bane فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور سي أبنجي الله مدعو كن سركي سوكر دوات أن آيوين دكي تكن سورة النور والذين يرمون أزواجهم دك وأن دسكي جيبا ماتا ينسو دزنا فلم ينسو fatala na alai sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta mishi shi wannan bawan Allah ya karanta mishi waɗannan ayoyin wa wa'azahu ya mai wa'azi bayan ya karanta mai ya mai wa'azi ma'ana yana da mai janye maganar kullura sai ya mai wa'azi wa zakarahu ya tunasar da shi Allah wa akhbarahu ya bashi bayanin cewa anna azabar duniya azabar duniya ai mai bulala tamanin yanzu a matsayin ya mata kazafi ahwanu shi ya fi sauki min azabil akhira akan azabar lahira a kan ya mata kazafi ya rantsuwa don ya kubutar da kanshi ranar alkiyama a tashe shi cikin waɗanda suka yi ma wasu kasafi haka kurin ya fi azabar duniya bulala tamanin ta fi sauki akan azabar lahira ai wanda bai san lahira ba ne yake cewa da kunyar duniya kuma ta lahira wai da kunyar duniya da a ce sun faɗi ko a zaɓe ko a neman aure ko a wani abu to ƙwari duk a lahira a yi abin da zai a uzbillah wai da alkunyar duniya ƙwara kunya haka yake faɗa saboda tsabagin ya jahilci lahira bai san mai cice lahira ba annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce mai azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira faƙal sai mutumin ya ce la ya ma'aikin Allah ba haka bane abin da na faɗa din nan tabbas ne ba kazafi ne mata ba shine ba haka bane ma'ana ba kazafi ne mata ba wallazi ba saka bil haƙƙi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wata fa'ida a babun alwasulu da fasulu a ilmul ma'ani kun ga sai ce la wallazi ba saka bil haƙƙi eh kuma alhalin la daban take ƙa'ida a babun alwasulu da alfasulu babi ne da ake karanta shi a ilmul ma'ani a fannin balaga idan ya zamana rashin fasulu zai kawo zai rikitar da sauraro zai rikitar da abin da ake magana dole ka kawo alwasulu ma'ana alwasulu dole ka kawo wawun asalin maganar lallazi ba a saka bil haqqi aga gaba ce ba eh yanzu kaga ta yi alamar korewa kenan sai ce la wallazi ba a saka bil haqqi wannan man dauke shi kenan akan wawul fasuli ne ba wawul qasmi ba in wawul qasmi ne kaga ya zama abin a fili kenan ya ce a'a na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma ka zabtu alaiha ban mata ƙarya ba ban mata ƙarya ba sun aha sai ma'aikin Allah ya kira ta ya ce ta zo ha ya mata wa'azi wa ha ya mata eh wace me eh Eh, a nuskaku wa akbar hako ya ba ta labarin abin da mai gidanta ya faɗa ma'ana aka shiga mata da aka karanta mata laifinta kenan to yanzu nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a alƙali yake ko mai fatawa kace me faɗi faɗi faɗi kace me eh alƙali ko kace me fatawa kace kai kai kuma kace to wasu sun ce a mai fatawa yake wasu sun ce a alƙali yake don wannan zai taimaka kuma kan kana karanta hukunce hukunce musamman irin waɗannan abuwab ɗin da wannan babin da muke ciki da waɗanda za su biyo baya ka gane ko don ka fahimci in mai fatawa ne to aikin ka kenan in kuma alƙali ne to ba aikin ka ba ne inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shakun dun baki daya A kuma gangan da yake a matsayin fatawa ba da amsa akwai kuma wanda yake matsayin alkali ne baki daya yanke hukunci ne sai ya kira ta a nuska kufa fa akhbara sai ya zayyana mata abin da mai shigar da ƙara ya shigar ana ku ba kawo ha ba sun da'aha na ku an kawo wannan فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وذكرها ني بابو أكو سامو قاري كينا da yake nawa wani sukar wajen littafai rubutun hannu wanda aka rubuta tintintini umdatul ahkam guda bakwai ya hada ya fitar da guda daya nisa sai ku ga a wata nuskar ababin nan ba a wata nuskar ya tabbatar mana cewa sakatar min al-asli ba ka zala tujadu inda al-humaidi wal mufbat min jim wa dal wa muslim da dai sauransu a wasu yare da ina abu na din sun mada'a sai ya kira ya tafi wa abu ya yi mata wa'azi wa zakara mata gargadi wa akhbara ya yi bata bayanin anna azabar duniya a hawa min azabar akhira azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira qalat sai ta ce la abin da ya faɗa din nan ba haka ba ne wallazi saka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah innahu lakazibun wallahi ƙarya ya fada inna harfu nasbin wa tawkid ta kawo lamul qasmi ga inna ga lam ta ce innahu lakazibun tabbas ƙarya ya fada kenan cikin su babu wanda ya janye ita shi yana da yana da tabbacewar tayi. shi ita kuma tana tabbas cewar ba ta yi ba fa ba da abin rajuli sai ma'aikin Allah ya fara da mijin fa shahida arba'a shahadatin billah ya rantse rantsuwa hudu da Allah ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina a ga ba za ka ce ka ganta tana zina ba eh ya ganta tana zina innahu lamina sadiqina cewar abin da ya faɗa din nan gaskiya ya faɗa wal khamisatu rantsuwar shi ta biyar anna la'anatallahi alaihi cewar tsinuwar Allah ta hau kan shi in kana min kadhibin har in ya kasance ƙarya yi mata yana cikin makareta to da ya kammala wannan biyar sai ya koma gefe shi wa kenan sai miji sun sanna bil mar'a sannan sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai ibiyo bayan mijin da matar sai yi na biyu da matar shine sanna wasannaitu wasannaitu anna alhamdulillahi da'iman wasannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin lil muhda ila nas mursala in imam shatibi thumma sanna bil mar'a sannan sai biyo bayan mijin tunda mijin yayi sai biyo shi ba shine musanna ba sai ta zama ita ce ta biyu kenan fa shahidat arba'a shahadatin billah sai ta rantsi rantsuwa hudu da Allah ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa innahu la min al-kadhib wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa innahu la min al-kadhibina haka mata ta faɗa wal khamisata rantsuwa ta ta biyar anna ghadaballahi alaihi alaiha fushin Allah ya haukanta in kana min as-sadiqin in abin da ya faɗa yana cikin masu gaskiya la ilaha illallah kenan ashe alkali yana da damar ya musu wa'azi ya ja hankali ya nusar da su ya yi ka ya ba su a yi mutum bulala ita a yi mata hukuncin rajamu a matsayin tayi ya fi mata sauki akan azabar lahira shi a mai bulala kazafi ya fi mai sauki akan azabar lahira in ba ta yi ba ya ce ta yi ita kuma in ta san ta yi ta ce ba ta yi ba kun da ke ko to ta sani azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira sun mafarraka bai na huma sai maza Allah ya raba tsakaninsu babu aure tsakaninsu har abada ko da za su su biyu suka rage a duniya babu aure tsakaninsu to wannan ya halatta su yi tafiya a matsayin muharrami daga nan zuwa kaduna daga mai zuwa kaduna ba muharraman juna ba ne sun maƙal sannan sai ya ce shi wa kenan sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allahu ya'lamu anna kuma kadhib Allah tabbas Allah ya san cewa ɗayan ku makareci ne in juwa tabbas Allah ya san ɗayan ku makareci ne wannan a fili ya nuna mana manzo Allah bai san gaibi ba a fili dan bai ce Allahu wa rasuluhu ya'lamu anna ahadakum kadhib ba eh ko ba gaba sai ce Allahu ya alamu anna kuma kazi wannan yana ga cikin manyan dalilai da suke nuna manzan Allah bai san gaibu ba Allah ya san ɗayan kuma ƙareci ne wannan shari'ar kuma sai gaban Allah tabbas ɗayan su makareci ne ai kasan tunda shi ya kore ita ta tabbatar ko shi ya tabbatar ita ta kore aina ne na yajtami'an ko zai yi wa yanzu muna dare muna rana eh a yanzu haka zai ba eh? maki Allah ya ce fahalmin kuma ta'ibun shi a cikin akwai wanda zai tuba inna lillahi wa inna ilaihi manzan Allah bil mu'minina ra'ufur rahim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم yace fahal minkum ta'ib a cikin ku akwai wanda zai tuba sai da ya faɗi wannan maganar salasan so uku yana buɗe musu ƙofar tuba wa fi lafzin la sabila laka alaiha qal ya rasulullah mali qal la mala lak in kunta sadaqta alaiha fa huwa bima istahalalta min farjiha wa in kunta kadhabta alaiha fa huwa ab'adu laka minha a wani lafazin sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la sabila laka alaiha ba ka kuma da wani hukunci a ta ba magana kuma ta zama matarka maimakon sun farraka bai na huma a wata ruwayar sai zama la sabila laka alaiha ba ka da wani kuma karfi a ta ai ba matarka bace yanzu qal da aka faɗa mishi haka sai mijin ya ce a da kenan ko sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah mali dukiyata kasan almanu shakikatun nafsi eh ai rai dukiya uwa ɗaya uba ɗaya suke da rai mali ya ce ya rasulallah dukiyata ƙan sai ma'aikin Allah ya ce la malalak ai babu wata dukiya da za ta dawo maka da shi babu wata dukiya yanzu da wannan matar za ta dawo maka da ita ko akwai babu in kunta sadakta alaiha inda gaske kake abin da ka faɗa haka ne fa huwa bi mastahalalta min farjiha to ta ci wannan dukiyar da ka bata na abin da ka halatta farjinta da shi na saduwarta da kai da ita saduwarta da kai da shi in abin da ka faɗa da gaske ne wa in kunta kazabta alaiha in kuma ƙarya kai mata yanzu kuma ka zo kake neman me ai fa huwa adu laka minha ai a wannan halin ma kuma duke ta fi maka nesa akan da eh kun lura a dama da in ma da gaske yake yi dukiyar an ce ta yi nesa da shi to balle kuma a ce ba ma da gaske yake ai kaga ta fi nesa kenan to wannan shine abin da ya shafi hukuncin li'ani ina jin daidai gwargwado dai bayanai sun fito ko da muka yi bayanin tabakan an abin nan fillafillan fillan hadisi ne cikin abin da Allah ta'ala ya hore mana zan faɗa kenan ana yin li'ani dan koraɗa yace ya ce ɗan nan ba nashi ba ne ko kora ciki ya ce cikin nan ba nashi ba ne ko ganin zina ya ce ya ganta tana zina eh a dole ta idda mana za ta idda idan na zina ne ya ce ya ganta tana zina za ta idda matan da ruwa wuri ya rabu Za a tabbatar da akwai ciki ko babu ciki ka lura to wani hanyoyi zai bi ya ya kora ciki a'a ai kaga kora ciki daban ganin zina daban ganin zina baya tabbatar da ciki kai tsaye kun lura kun fahimci magana ta cewar ya ganta tana zina baya kore tabbatar da ciki idan aka yi wannan aka raba auren su akan ya ganta tana zina ai dole za ta yi za ta idda ka lura da wannan da a tabbatar da kafin ta sake aure akwai ciki ko babu ciki kun fahimci wannan maganar ko na wannan kenan amma shi abin da ya shafi hanyoyin ta kore ciki shine ya tabbatar lokacin da matar shi ta kammala al'ada bai sayar da ita ba kun gane magana ta bayan da ta kammala al'ada bai sayar da ita ba kuma kawai sai ga ta da ciki wannan ba shi zai bashi garanti ba ɗaya ne daga cikin hanyoyin da zai iya amfani da su amma ta kammala al'ada ya sadu da ita kuma yanzu yana zargin ta kawai sai ce wannan ciki ba na nashi bane a'a shi ya ɗebo dala da gwarin dutse wa anhu ana rajulan rama ra'atahu wa intafa min waladiha fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa tala'ana kama qala Allah azza jal thumma qada bil waladi lil mar'a wa farraqa bayna al mutala'inain wa anhu an dai sake ruwaito wannan hadisin daga abdullahi dan umar anna rajulan lalle wani mutum da ba faɗi sunan shi ba kenan kamar wancan na farko rajulan na kira ce mubaham kenan wa mubahamun ma fi rawin lam yusam an ce mubahamun shine idan aka samu rawin da ba an faɗi sunan shi ba yana zama illa hadisi kun to amma wannan sahabi ne kuma ƙaida al-sahabatu kulluhum udul sahabai baki ɗayan su adalai ne kun gane maganar ko saboda haka inda a cikin sahabi ne an baɗi sunan ko ba baɗi sunan shi ba hadisi ya kai labari balle ma wannan mutumin ba wanda ya rawaito hadisin ne wanda hukunci ne ya hau kan shi in ji abdullahi dan umar ya ce annan rajulan ramam atahu walalle wani mutum ya jefi matashi shi ta wace hanya wanta famin waladiha ya kora ɗanta kun ga na ɗazu ya gada tana me na yanzu ya kora ɗan ya ce wannan ɗan ba nashi ba ne wannan ko ya faru ne fi zamanin fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ina wannan ɗan ba nashi ba ne ku lura akwai tasirihi akwai jura mai kama da wanka eh kun lura da kyau akwai tasirihi ya ce ai wani ba ɗan shi ba ne kun shiru to amma idan ya ce shi kan wannan yaron yana bashi mamaki bai kama da kowa wa a zuriyarsu gane karatun guda biyu kun ga yi ce wannan ɗa ba nashi ba ne wannan akwai ta jumla da take ɗauka wata ce wannan shi za a kira wannan tasare amma idan ya ce shi kan wannan ɗan yana ba shi mamaki bai kama da kowa ba zuriyar su to wannan wanta famin waladiya wannan ya yi ya kora ɗan daga gare shi ya ce ba ɗan shi ba ne wannan ku a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa tala'ana sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarce su da sili'ani shi ya ya rantse da Allah su hudu wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa wannan da ba nashi bane na biyar tsinuwar Allah ta haukan shi in wannan dan nashi ne ita kuma ta ce billahi la ilaha illa huwa wannan dan nashi ne na biyar ta ce fushin Allah ya haukanta in abin da ya faɗa gaskiya ne kama kala Allah azza wa jalla sai suke kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yadda ku Allah ta'ala ya faɗa shine walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin ko arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiqin ثم قضى بالولد mara sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi hukuncin cewar dan nan na matan ne kun ga thumma qada bai ce sun ma'afta ba eh kun yi shiru a ganda ce sun ma'afta sai maza tawa. to amma sai ce sun maƙaba sai maza la'i hukunci kotun manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ta tabbatar da wannan dan na wancan ne saboda haka mai sunan shi a rijistar makaranta sunan shi zai dubun fulana sunan zaidu dan wanci haka za a kira da an ce muhammad abdullah sai ce sa abubakar Uthman sai ce la sa ko na'am ko sai ce na'am da an ce zaidu bin fulana sai ce na'am zaidu dan wanci khalas in ka ce ka san uban shi sai ka kawo shi ko bulala 80 in ka ce dan shege ne kai in ka ce dan shege ne ba son uban shi ba sai ka kawo shaidu in ba kawo ba bulala manu ai dole kare kotu ta kare mai kima ɗanta ne shi kenan tsoraka kan zai ci gado gadon uwa zai ci kenan eh sannan yana da shigigai kuma shi da shigigai eh bayar shi kai eh? to idan ciki aka eh, su biya aka haife su ba eh cewa ne in tagwaye aka haife su ba in ciki ne aka kore da ta tashi haihuwa sai ta haifi yaya biyu eh su biyun za su zama shakikan juna eh Ƙungan an baku assignment baku yi ne da sai a baku wani assignment din idan ta wani auren eh. yayan da ta haifa a wancan gidan to ai sun zama yan uwa ne al'ummai da wannan ba shi kai ba a'a na ce idan ciki aka kore da aka tashi haihuwa ya zafi 'ya'ya biyu tagwaye za a kira su shakikai sun makaza bil waladi mar'a sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi hukuncin wannan dan da wannan matan ne wa farraqa bayanan mutala'inain sai ya hukunci sai ya raba tsakanin waɗanda suke li'anin su biyu babu aure tsakanin su kun ga yanzu na sha maimaitawa inda a ce an bada asamir za'i da na bada asamir guda biyu asamir na farko aikin gida kenan ko zuwa rana ita yau ka je ka yi kyakkyawan bincike mai tsabta akan ka'ida ta bincike kun lura akwai ƙa'ida ta bincike yayi yawa na farko ka karanta littafan da aka yadda da littafai ne ko ka tambayi malaman da aka yadda malamai ne yawa ka karanta a nuska taba'ar da take malamai sun yadda wannan nuska nuska ce mai kyau kun gano wannan da kyau sai ka zayyano mana bayani tambayar ta biyu ita ce kun gana yi tambaya ta farko ko cewar idan aka tashi haihuwa idan ciki aka kore da ta tashi haihuwa sai ta fi 'ya'ya biyu shi 'ya'ya biyun za a kira su shakikai tambaya ta kenan tambaya ta biyu idan watan wata rana wannan magana da muke yi ko cewar ya korawa a ai mun gama na ciki ya kora ɗa ya ce ba nashi ba ne ita kuma ta ce nashi ne kotu ta tabbatar da ɗa ba nashi ba ne ɗa na matar ne kenan yanzu babu wanda ya sai kira shi dan shege ai wani shege ne ba a san uban shi ba duk wanda ya faɗi wannan maganar ko bulala tamanin ko ya kawo uban shi kun gane ko to tambaya ta anan ita ce idan watan wata rana sai wancan uban ya ce sai wannan dan ya yi arziki ya kuɗi sai uban ya ce ya janye wancan karar ya da wannan dan shi ne mala dariya a eh a daidai lokacin yawwa malam Muhammad ya ce mazala a ɗazu da muka faɗa ya ce akwai bai tuba har ya tambaye su nawa so uku a wurin kenan yanzu ba an riga an rabu an yi wajen shekara talatin a ni yanzu ba yake na bayar mutum zai zai mana bayani ne abin zai kasance kun lura da kyau ko ba na sai baka ce komai ba ai karatu ne ai in mutum ya zo in uban ya zo ya janye karar ya ce shi fa yanzu dan shi ne fa ya gan shi da kuɗi ya gan shi da kaza ya gan shi da kaza ya gan shi da kaza ya rike minista ya rike kaza ya rike kaza tara kuɗi ana ta tirela talatin sun yi lagos talatin sun baro lagos arba'in sun fita nijar tamanin sun shiga kamaru ga guda casa'in kawai sun yi lodin kanin fari kawai makare da kanin fari kawo san kowane buhu ɗaya nawa na kanin fari a zai ta sama dubu hamsin ko kowane buhu ɗaya dubu ɗari da arba'in an yi mota guda da shi eh ya ce dubu ɗaya dubu uku ne na ganin bari a ce hanyar motoci da shi ya gaga a gada ta zara ko to sai ya zo ya ce ya janye maganar ai wannan dan shi ne ai waye waye waye me ya zai biyo baya sati ɗaya ya yi ko an gara muku sati biyu mara Ahmad eh shi ne tambaya ta ai shi na samun din sati ɗaya ya yi ko sati biyu sati ɗaya dai tunda rana ce za a ɗora ana bi wurin rata radiyal ya ce akwai daura barakallahu fi to shi kenan sai hada da hutun daura sai wancan na sama kenan <laughs> amma wani daura ba ta janye mana a samir ba kulura na rana asabar za a fara daura to daura ba ta janye a samir ba a ce to ai an yi daura shi ya ba mu samu damar kammala a samir ba a'a أنا أبي هريرة رضي الله عنه ja a رجل من bani فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولد غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزاه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزاه عرق ana bi hurairah radiyallahu an an karbo daga wannan hadisin daga Abu Hurairah Abdurrahman bin sakharin ad-Dawsi radiyallahu an ce yace ja'a rajulun min bani fazara wani mutum daga cikin kabilar banu fazara ya zo wurin ma'aikin Allah ya zo wurin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qal sai wannan bawan Allah yace kun ga nan ya ce yace a rajulun wani mutum ya zo kun da ke kusa sai aka sake suna. amma na sha faɗa muku in kuka duba mu Muhammad ba za ka rasa ba wasu suka ce sunan wannan damdam bin qatada wa zai mimita yawa damdam bin qatada ضاد ميم ضاد ميم فقال sai wannan bawan Allah ya yace inna mar'ati waladat ghulaman aswad ya ma'aikin Allah ya ce mai ɗakin shi ta haifi yaro baki eh? ka ce mene ne eh? ya ce ba ɗan afirka ba ne ka ce mai ai karka ji an ce baki waga dubu jikinka haka kar ka manta ba haka <laughs> Allah ta'ala ya halice ka ba Najeriya ce ta mai kai haka Allah kuwa ka duba a gilashi in ana fira da 'yan Najeriya da suke karatu a Amerika a Ingila a Saudiya a Germany a Najeriya aka haife su can kawai suke karatu shekara hudu shekara biyar ka duba ka gaya jikinsu yake za ga bakinsu ba ba irin naka ba ne ba magana fenti a ciki kai ba masu balle 'ya'yansa da suka haifa daga can suka to da su eh ko ba ke ba sadaka wannan bakin daga gani Allah ta'ala ya a yi kokarin rage zunubi Allah kuwa faƙalar biyu sallallahu alaihi wasallam sai ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gada ya ce hallaka min ibil ya bawa Allah kana da rakuma don mutumin karkara ne ce kana da raƙuma ce na'am ina da raƙuma ƙal sai ce fa ma alwanuha menene launin su sai mutum ya ce humurun ai jajaye ne ƙal sai ma'aikin Allah ya ce hal fiha min awraq shin a cikinsu a akwai wani mai ratsin menene awraq ne shudi ko yau ka wanda bai daɗe da dawa daga Kano ba hausa sai a hankali me suna da turanci eh blue kaji abin da ce sai ce blue ko kuma blue kuke cewa amma blue shine ruwan bula shine shudi a ba a ba asalin abin nan eh eh ah, faɗi sunan shi ba dai ruwan makuba ba ne duk da turanci za ku faɗa eh kai shi ne aurak bulu da yawan nan bulu da ka faɗa bulu ba azrak ba ne azrak shine blue eh wace me kamar riga malaya to ruwan toka kenan eh azrak shine blue shine zurqa wa nashil mujrimina yawma idin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum yau eh ka faɗa da hausa ruwan toka ya ce a cikinsu akwai masu ruwan toka-toka haka ba ya ce raƙuma shi jajaye ba ne sai ce to a cikinsu akwai masu ruwan toka ƙal sai mutumin ya ce inna fi hala wurkawa ai eh, a cikinsu akwai masu ruwan toka da yawa ba ma ɗaya ne ko biyu ba ƙal sai ma'aikin allah ya ce fa'anna a ta ha zalik ta ina wannan ruwan tokan ya zo musu alhalin kuma iyayensu jajaye ne qal sai mutumin ya ce asa an ya kuna na zahu irkun zai iya yi wa ai wannan masu ruwan tokan raƙuma masu ruwan tokan nan abin nan sun gaji wasu kakanninsu a cikin raƙuma ne masu ruwan toka-toka yi su ma suke da shi yanzu kullura ƙal sai maki Allah ya ce wa haza asa an ya kuna na zahu irkun wannan ma zai iya yiwuwa a cikin kakannin shi can can can can can ya gaji wani cikin kakanninsa sallallahu sallam kaga da ya kawo tambayar a bakace sai aka bashi amsa aka samu mai mafita a bakace shi yasa kowace tambayar da ne dazu kaga yanzu nan bai tasirihi ba bai bayyana a fili cewar ga abin da ya faru ba yasa sai aka sa aka yi mishi kiyasi da abin da kwakwalwar zai za ta kasance wanda suke magana akan kiyasi suna cewa wannan dalili wannan hadisi dalili ne akan kiyasi dan sallam ya kiyasta mishi raqum abin nan haihuwar shi da aka yi da raquman da ya san su kun bayanci wannan da kyau ko sai ce to ai kaza kaza kaza kina akwai dama kaɗan in akwai wata kafa da za ka ba mutum ya dai zai dan sabule ya wuce kana dama ka bashi don fatawa hukunci yake nema ba ba fatawa ba kun gane ko wacce tambaya ne ɗazu a wani ayi asamin ne eh an haifar mai ɗaya amma dai shi dai ka a sanin shi bai kama da wasu a zuriyarsu ba shi ka ce takan yi yanzu rayuwa da yawa ta ganyo wani ya gado wani kakan shi na tara ne haka ko na goma eh? Eh. ai ba haka ba ne wai yakan sa mutum ya samu kwanciyar hankali ne ai kafin shi cire wannan ko in ji mata suka ce sun fi so a ce da suka haifa ya kama da baban shi eh a ce wannan yi kama da ka gane wannan shi sa aka aka abin nan kun ga wannan abubuwan da muka faɗa a baya wannan tasirihi ne bayyanawa aka sai aka zartar da hukunci amma wannan ya yi jirwaye mai kama da wanka hukunci akan jirwaye mai kama da wanka malamai sun yi saɓani wasu suka ce za a tabbatar mai da hukuncin kasafi kun gane ko wasu suka ce a ba za a tabbatar mai da hukuncin kazafi ba dan sallam bai tabbatar mai anan ba wanda suka ce za a tabbatar mai suka ce Allah ta'ala ya ce yana haikaito mana maganar mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam da suke magana da gyatumar annabi isa suka ce ma kana abu kumar a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. me suke nufi tuhuma suke amma sai suka bakatar da Allah ta'ala ya tashi hikaito wannan sai ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima sai ya kira abin da sunan buhtan kagaggiyar ƙarya kenan an kama su da wannan magana ka sai ka fahimta akwai tasrihi ya fada abin karara abu kuma ya da zaran kaji ya ce kai shi dai kan zuciya ba ta kwanta ba yaran nan bai yi kama da kowa a cikin zuriyarsa ba kaga akwai alamatin bai kenan na ya sauke eh yana so ya baro aiki an aisha ta radiyallahu anha qalat ikhtasama sa'ad bin abi waqas wa abd bin zam'ata fi gulam fa sa'ad ya rasul allah hadha bin akhi utbata bin abi waqas ahida ilayya annahu bunu انظر إلى شبهي وقال عبد بن زمعة هذا أخي ya رسول الله ولد على فراش أبي من والدتي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عتبة بن يا عتبة بن زمعة الولد للفراش وللآهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط an aisha ta radiyallahu anhuma an karbo aisha an karbo hadisi daga aisha ummul mu'minin siddiqa bintu siddiq almubarra'atu min fawqi sab'i samawat wacce ubangiji Allah madaukakin sarki ya barrantar da ita daga hasada mahasada da sharran masharranta da gulmar magulmata yace ula'ika mubarra'una mimma yaqulun ubangiji Allah ubangiji Allah madaukin sarki ya barranta da sayyida Aisha an karɓo wannan hadisi daga sayyida Aisha Allah ta'ala ya daidaita qalat tace ikhtasama sa'ad ibn abi waqqas sa'ad dan abu waqqas yayi husuma ya kai ƙara sun yi ja in ja da zaran an kaji an ce ja in ja mutum ɗaya ne ko mutum biyu mutum biyu ɗaya ya ja ɗayan ma ya ja kun gane ko shi sa'ad bin abi waqas ya ja to waye ya ja ɗaya bangaren wa abdu bin zam'a da abdu dan zam'a mutum ne kenan biyu sa'ad bin abi waqas ya ja nan utuba bin zam'a ya ja me suka ja fi gulam dangane da wani yaro da aka haifa dangane da wani yaro da aka haifa sun yi ja in ja akan wannan yaron kenan kowa yana cewa nashi ne la ilaha illallah san rayuwa ta jahiliya rayuwa ce da nasu Allah salamatu wal afiya rayuwa ce da aka yi ta ta kwaramniya fa qala sa'ad sai sa'ad bin abi waqas yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadha bunu akhi wannan dan da aka haifa yanzu ɗa ne na dan uwana me sunan dan uwan nashi utubatu bin abi waqas kaga sunan sa'ad bin abi waqas yanzu kuma wannan dan uwan shi shine utuba bin abi waqas kun lura ko dan ba wai na sa'ad bane a'a na dan uwan shi ne ahida ilayya annahu ibnu yayi mun mun wasici ya ban min cewar wannan cikin nashi ne ya tabbatar min da wannan cikin nashi ne unzurhu ila shabahi ya ma'aikin Allah kallaci kamar aiga kamar na ka san utuba bin abi waqas kuma ga yaron nan yanzu a gaban ka ya rasulullah mun ji wannan magana wa qala abdu bin zam'a sai abdu dan zam'a yace haza akhi ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan dan uwana ne da ala firashi abi an haife shi ne a akan shimfidar mahaifina min walidatihi daga baiwarsa mahaifina yana da baiwa walidatihi mahaifina yana da baiwa tarawar da i da baiwar sa aka haifi wannan ɗa in juwa in ji abdu bin zama kowa yana da dalili kowa yana da dalili ka ce mi nam shi kafin shi wancan eh eh, eh. kai kuma baka ji na ce da zaman jahiliya zama ne na hayaniya ba baiwa ce ta haifi ɗan shi utu ba bin abi kamar ga alamun yana zagawa kullum lura da kyau ko hakan sa har ya faɗa ma ɗan uwan shi sa'ad bin abi waqas yau ɗan nan nashi ne kuma yana ganin baiwa ce dan ma dai abin ne kin kaga sun samu bayi kenan ko dai wani abu haka na sallar salamatu lafiya sai shi kuma abdu bin zam'a sai ce wannan ɗan na ɗan uwan shi ne wannan yaron da aka yaba ɗan uwan shi ne domin baban shi yana da baiwa baban shi ya tara da baiwar sai ta haifi wannan kaga ya zama ɗa ba bawa ba kun gane maganar ko fana zara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fana zara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila shabahi sai ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kallaci kamar domin nazara ya ta'addi da ina karku karku sha'afa ba wai sai ya saurara ba sai ya kallaci kamar fara'a shabahan bayyanan bi utuba sai ya ga kama a bayyana karara dan nan yayi kama da utuba tubuna abi waqas ta bangaren kama faƙal sai ma'aikin Allah ya yanke hukunci ya ce huwa laka ya abdu bin zama ya abdu dan zama wannan ɗana ka ne kun yi shuru alharin kuma kama da wa da utuba bai ce wannan ɗan na ɗan uwanka ba ne sa'ad ibn abi waqas sai ce wannan ɗa naka ne nawa na abdu bin zama dan wanka ne sai ba da babbar ka'ida ya ce alwaladu lil firashi ɗa na mai shimfiɗa ne ɗa na mai shimfiɗa ne ɗa na mai mata ne kun gano wannan da kyau ku wannan shine wannan ita ce ka'ida saboda haka abubuwan da ake yankewa shi yasa dama da yana cikin manya-manyan aikin kotu shine abin nan ne yake da suna sanya matufka hanci datsa bakin magana idan kotu ta yanke hukunci ba maganar kuma ka zo kai fatawa a kai idan kotu ta yanke hukunci ba magana kuma ka zo kai fatawa a gefe guda ka ce ayyabin da alkali na ika a ba haka ake yi ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari ya koma asali al-aslu ɗa na mai mata ne eh al'asalu ɗa na mai baiwa ne kun gane wannan da ke ko saboda aka ce alwaladu lil firashi ɗan nan na mai mata na mai baiwa ne walil ahiri alhajar abin da ke kan mazinaci kuma shine dutse a mai unya in ya taɓa aure wahtaji tajibi minhu ya sauda ya ki sauda ki sha makance daga gare shi kada ki bari ya ganki wata sauda sauda bintu zam'a mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mai ɗakin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga kenan a yanzu da abdu bin zam'a da sauda bin zam'a wa da ƙani ne ina son mu gano wannan da kyau sannan ga wannan ɗan da ake rikici da shi shi ma ya zama ibnu zam'a to yanzu wannan dan da ake rikici a kan shi dan uwan saudaci ne ko ba dan uwanta bane eh dan uwanta ne to amma ya ma'aiki Allah ya ce wa hatajibi anhu alhalin kuma dan uwa maharam ne ga mata kamace saboda waccan kamanceceniyar da yake da ita a hukun a ganin ido wannan da na utuba ne to amma a hukunci da za a yanke wannan ɗa na mai mata ne kisa sai aka yi hukunci baki ɗaya kun gane wannan da kyau ko sai ce da mai ɗakin sauda kada ta bayyana gaban wannan ɗan ba tare da hijabi ba kenan yana cikin wai zafi za su altumu wannan ba wasu alhuna min wara hijab ina fata mun gane karatun yawa wannan shi ne yi salama ya ce wa ta jibi minhu wa ta jibi minhu ya sauda ya ke sauda ki sha makance ki kau ki sa hijabi in zaki ganshi duk da cewar kuma dan uwanta ne amma yahu yahu aka shari'a ta abin nan yanzu akan kama kadai bata isa a baiwa wancan da ba tun daga abin da ya fi shi karfi dalil hujja da tafi karfi shine na mai mata kun gane wannan ko al'asulu nashi ne dai shi ke da baiwa to ba za a tashi daga wannan asalin ba sai da wani dalilin mai karfi wannan kama kawai ba ta zama dalili mai karfin da za ta iya abin nan ba nasu Allah salamatu wal afiya falam tarahu sauda tuqab da bata ta sake ganin sa ba ina ganin sai mu tsaya yana ko ba iyana ma nasu da tsaya ba to wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik